a bainal abdi war rabbi Sa'o ko zunubai ya haifar da yankewa tsakanin bawa da ubangiji sai magana fili yake sai wannan ya gano za a iya shiga ciki yawwa yanke tsakanin bawa da ubangiji ma'ana mutum zai baya san Allah ba wai irin ba kamar yanzu misalin za ka ce ba na son garin maciji ba irin wannan ba wata zai je shi jan ba ka ga sai ka ga a masallacin ka magari ta yi. jama'a sun taro an yi tsube-tsube a wurin su sun yi tsube-tsube a wurin motocinsu wuri daga cikin masallaci suka tsaya a waje sun yi tsube-tsube ba fa son shiga cikin masallaci alaka su da masallaci babu ta yanke zunubi ke sa haka wanda maimakon wani dama yana isowa yana rufe motarsa ba kawai abin yake hari ya samu son farko sun yi daidai in an tamba me isa wannan in ya zo wa'yansu sun zo rigirgi rige suke cikin masallaci wa'yannan in suka zo suna tsaye a waje me yasa ya zo sanubai ko kai kake haka zunubai zai buka ne saka mutum yau bai jin daɗin zuwa wurin bautan Allah baka gaba kana iya ɗauko mutum ka kawo shi ya takura kaga inda idon dafi ne irin da mayun nan da ake kamaran da ake mai fa da zai ka ji ka faɗa ciwo kayan ki ji ka faɗi wani kuma ba ne bai da dangin kowa bai san kowa ba sai ke kai ra koma gefe ku yi. yana ɗan dubawa yana kallo duk irin su wani gita ka ganshi dama ya fura ma ido yana abu na ɗansa kamar yi magana ya duba shi bai san kowa ba daga inda ka wurga masa magana ƙarshe ga ya matso kusa sai ka ya duba ya ga ya rabu da wannan ka ga ya karɓe shi hannu biyu sai ka ga ya ɗauke shi aboki yanzu na ce eh, wannan wani littafi kuke karantawa a amalin kulobi ana samun sa ana samun to kaga sa ina da abun da masallaci za ka to wanda ai daga gidanka in ka bibiya mu zani matan da suke zana ba matan mu ne ba wallahi wasu ne sai dai kai da Allah ina dafa da kai amma ba su ne ba ba sa ƙaunar zuwa masallaci sunubi abinda za da zaka jan ka ta masa zuwa sallah to yanzu za a ke kilo da kaba dan ta zai yi kashi da wasu ce yaya to sai ga wasu a masallacin suke aihuwa a masallaci ba a samu wacce ta aihuwa masallaci ba amma mun samu ta aihuwa aji ji ba ba ne kuwan kama ɗan ka gaji yanzu ya zama sama bai mana gani a aji ta haife shi ita ta ce mm, tana da suke ba ta ba makaranta ba kyau ita dai da dai ta fasa makaranta haka ta taho burkwai burkwai za a yi kaza Allah ma ya suka ke mata ana ganin kai wannan kasa aiki mana aji aka ɗauka aka kai can ta aihu a aji ta aihu tare da wani zai je makaranta sai kai masa dukan ya tukuna ka yanzu wannan ai kasan dama inda ya baka na bari ruwa zunubai mugu ne in ka duba in ka je ka bibiya mugu ne mugu ne sallah in ka bi in ka bibiya kullum za ka so suke sallah daga baya me yasa kullum suke sallah daga baya mugaye ne masu sabon Allah ne ko yara ne to sabon Allah kan sa mutum bai san wurin ibada yanzu akwai cikin mutanen da ke nan mutu dinga lissafi zai yi tafiya ya dinga lissafi ya dinga lissafi to tafiya ba ta ba ne kafa dinki na rasa yadda zan yi in kuma ya zama dole ta kama shi to ya kwammace kai wani in yana da dama ya samu ya jinkirtar da ayyukansa ya je kila kwanda ya biya kuɗi da yawa ya je aikin da zai a can ya dawo ya kwana saboda ko ne littafi da ya kallafa da ya yi shi to zo zai kula ya sace kana wani da kanka shi tare da kai za ka gani a yaya za ka gani a mata gashi a abokai har a malamai ko nan muke magana ɗalibin ilimi duk ɗaliban ilimin da muke da su ba su iya zama a masallaci wanda su ko a masallaci suka haɗu su a kuma nan hira suke malamai ne ba wallahi malam ba su iya zama a masallaci in yi zauna a masallaci sai sai a maka in ya ɗaga yadda kasance a ciki cewa ɗan ba ka ƙara hmm, Allah da ban sake shiga masallacin nan da wuri in an yi sa'a ya ɗauko in yana da waya ya ɗauko ya danna ya danna ya kama karatun ƙwari malami ne fa duk almajiran da musamman na addini ba sa san addini za ka samu ɗan ko profesa a san farko amma ba ka samu mai digiri a san farko illa man wa qalilun mahum duk almajiran na suna kai wani matashi ya sun daina zuwa masallaci shi haka ne ko ba ku lura ba eh to me yasa zunubai ne zunubai ne yanzu misali in ka duba masallatun da muke da su a cikin gari mozami ana ce maka za a yi sallan magariba a fara sallan magariba da sahu uku kafin a jima masallaci ya cika kan titi ya ɗauka sai an sa benci a tare titi idan aka ce assalamu alaikum wa rahmatullah assalamu alaikum wa rahmatullah kafin a gyara da lafi kafin tsere da ka sai a ozo billahi mina shaitanin rajin yadda ka su da shaitanu wannan ya fice wannan ya fice ya sai a barka da yan yara kai ta faɗa in ba fa ba zuciya ta kwashe ka ce kuma ku fita hmm. nemo su ku zauna karatun ba dole su kalli tafin ba sai ka karanta na sai ɗaya sake layi ta kai bayani daga nan sai ka dinga sai ka juyar da tarbiyyar ka ga zuwa ga nan yan yara ai muna yara da muna hadda kasa muna yara da muna ba tarihin kasa ke ba badawa ba sai da fama musu kama in wannan bai maka ba ka canza usulubi ka biyo ta nan inda za ka samu su daina bacci ke ga wancan ba bacci yake yi sai ɗage ki turmushe shi shi ke nan kaza kaza kaza to dole in abin yaƙi manya sun ki zuwa sai ka samu wannan yaran ko ta tsayi har sai suna leƙwa lokacin sallah ya yi su shayafi ba kuma ba sanin aka yi ba to ka gano zunubai ka sa mutum bai san ɗakin Allah bai san inda ake karatun jiri. ana sa kayan kallo zai washe wannan zunubai Allah ne yake kinsi shi Allah ne yanke alaka tsakaninsa da shi inda mugu ne zuciyarsa ɓace take muguwar ce ita Allah bai yarda da ita ba sai dai ta kwata gida in hiran ce ta zo masa suka zauna suka dinga zuba su daga nan har ba za su gaji ba ba su gaji ba amma aka ce maka saboda ba za ka zanta ba cikin karatu ba ka zanta <laughs> Dole ba ga sai ka rike ni tukuna. Hmm? da wanda zan faɗi har yanzu da sauran waɗanda ban faɗe su ba in ya kuri aka to da ka al-ma'afi tujibul suna haifar da yankewan Allah bainal abdi rabbi yankewa tsakanin bawa da ubangiji eh eh bai da sha'awa shi ma ya fahimci shi a ah, ina fa an ce ba a karɓan du'a'i daga zuciya kananniya ya za a yi mu ce wa Allah ya ba mu namu ba za mu ba shi nashi ba an kakar kuma a wasan yara ana ce walbani walbaka hmm? in ka fanin baka to amma ga shi ya lallabe shi gajar an ce wannan ma ya ladabtar da shi in ya tashi roƙo yana girmama bawa sama da yadda yake girmama Allah to haka ai dole abubuwa su kwaɗe mu shiga babin wajen a ba uqubatiha daga mafi girman uqubobin zunubai illolin zunubai annaha tujibul qati'ata suna fama da yankewa yanke ko a duniya aka ce kafa kafa da kafa kafa an yanke alaƙa da ita majalisar ɗinkin duniya ta yanke daga ƙasa kaza ta kasan ko ƙasa kaza ta shiga matsala haka ne to me tsammanin ka ce Allah ya yanke da kai dan yanzu akwai na aka ci a yankin na farko ba za a ba su kaza ba ba za a ba su kaza ba jirgin su ba zai tashi ba motar su ba za su tsallake ba ba a kai musu mai ba a kai musu wane ne dukkan illahirin komai kayan su ba za a saya ba wane ne ba za a yi ba duniya duka sun yanke daga gare su sai sun bar kaza to mai saƙo ma haka Allah ya yanke alaƙarsa da mai saƙon Allah sai ya dawo ya tuba sannan Allah ya mai da alaƙa أي الكلام واضح القطيعة بين العبد وبين ربه تبارك وتعالى وإذا وقعت القطيعة إذا ولن ينكي وتفر انقطع عنه سبب الخير دون هنيا الخير يا ينكي دقدريش واتقلب به أسباب الشر دو هنيا تشر تافر لشيء duk wata sai ai alaka ta sarri ta faru da shi fa ayyu falahin ina rabo wa ayyu raja'in wanne ne wanda sare ne wa ayyu aishin wanne rayuwa ne limanin qata'at an hukata babul khairi ga wanda hanyoyin alheri suka yanke daga gare shi me ya samu na alheri ba abin da ya samu sai dai shi. ma'ana fa ayyu falahin wa ayyu raja'in wa ayyu aishin limanin qata'at anhu asbab alkhair wa qata'a ma bainahu wa baina waliyhi ya yanke tsakanin sa da tsakanin mai gidansa na hakika wa maulahu majidin kinsa alladhi la gina anhu tarfata ainihi babu wadatuwa daga gare shi daidai da kyakkyawa ido yau shi ne yake ba shi ba ka mun yanzu muna manta tarbiyan ba shi ba ka sai dai an koma duniya kuma duniya ma abun bakin ciki sai an koma manya-manyan abubuwa ko kayan duniya yau ko mai gidan kai ke ba zai kara baka kaya ba bai na yan kasuwa ba yan kasuwa wannan kaya sun ba zai muku amfani ba a ina zan kasuwa ina mai sabon kaya babu ku kakanan shi ta kai da kamfanin da ce ba za ƙara ba ka kaya ba daga yau to ta yi bana to na ga ne ba eh, abin nan ka je ka kai masa yan kuɗi sun ba ka kaya ka kaya, sai da ka kai masa ka iya kirga ya kirga fanci ka fanci ka to a bani zan komai ce a ba kaya saboda wannan ma rannan kaimin min kaza rannan kaimin kai min karya kai min kaza ban kara ka kaya daga yau akwai kashi an galibu hmm? ai mu ne eh su da suka lalace suke nema su na bayan su ba su lalace shi ne ke nan ba wanda ya ɓata ba kullum ɗabi'arsa shi ma na gaba da shi shi ma ya ɓata ba wannan da ba haka take ina nan ina nan yadda yake ai yanzu ba ma ni mutum ya samu fita daga wanda ba ka ji yanzu kafin ka zo wurin masallaci sai ka ji wani abu ta kokarin da kai sai ka yi sannan za ka ji daɗi hmm? in ka shirya ba ka yi azumi sai ka ji kana ta kai ko bari ne sai ka ko bari ne sai ka ba yanzu zan yi kaza sai ka dace ka yi sai ka ji daɗi ko wannan zunubin ne ke sa haka ai muskilan ta ɓace yanzu abin da ke nema fit da kai niyya zan yi alaƙa ta da Allah ta dawo ko ta daɗa ƙarfi ta daɗa haɓaka shi ne babban al'amari tun da kusan zoƙi nan sun zama abin da suka zamo ba badala lahu minhu babu madadi daga Allah idan Allah yanke daga mutum babu wani mai babu wani mai kofi baka kofi shi da Allah kawai misali na a ce eh, arnan amerika sun daina yi da kai sai arnan russia suka ce zo mu tafi tare ai kadan suna da badali can kuka yi fada da turawan yamma kuka yi kasa-kasa da kai shi kenan sai ga china china ta ce duk abin da suke makaran ma a kaga kan suna da madadi to allah in ya yanke da kai ba madadi ba madadi wala iwa da lahu babu mai mako daga Allah babu mai mako gare shi daga Allah wata bihi a sababu sharri duk wani alaƙa na sharri ya haɗu da shi wa wasallama bainahu wa baina a'ada aduwin lahu ya samu alaƙa tsakaninsa da tsakanin mafi kin tun da idan mutum ya yanke Allah ya yanke alaka da shi shaitan zai zai haɗa alaka gare shi to kai yanzu mutum ya ba, Allah ya kulla alaka da shaitan ana ka wa shi kenan ba ta. daga inda Allah ya yanke alaka da shi to ko shaitan ya kulla alaka da shi shaitan ko a'a da a doho dama yana son halaka shi Allah ya hana Allah ya hana yake kare mutum sai mutum ya ɓata wa Allah Allah sai koro shi kaga sai shi ɗan yi damka dama bawa na tsakanin Allah da shaitan lokacin in kana ambaton Allah shaitan na gudun shigo ka in kana alaka da Allah duk inda za ka shiga shaitan na tsoron ka shaitan na ja da baya gare ka kwatsam sai kuka ɓata da Allah Allah ya fushi da kai shedan ya samu shi kuma shedan ne takkai zaton wai zai karɓo kai yadda kai daɗi lafiya lafiya zai kashe ka ne ya saka ya kashe gidan halaka na duniya da lahira fatawallahu aduhu yau gashi sai makiyansa ya jibince shi waye makiyansa wa takalla anhu waliyuhu mai gidansa na hakika ya yi watsi da shi fala ta'lamu nafsun ma fi hada al kitai bal ittisal min anwa'il alami wa anwa'il azabi rai ba ta taɓa sanin ma fi hadha al kitai musibar da take cikin wannan yankewa daga Allah bal da alaka da shaitan rai ba ta sanin min ala mai irin bangarorin wahala da raɗaɗe wa anwa'il azabi da nau'in azaba da shiga ciki ba su masu sabon Allah hatta akwai cuce-cucen da Allah yake tsoron wasu daban ka dubi yanzu a ga ciwon kanjamau ake cewa ciwon mai karya garkuwan jiki din nan ai ya taso ne daga masu sabon Allah kasashen masu sabon Allah na bullo ciyo ne na yan ciyo ne na mazinata sau da domin duk wanda aka ce kanjamar ta kama shi to akwai alamar tambaya san sa to ya aka yi shi ne mazinacin ko a tattace ta tsebo ta nasa masa kuma dama da ya kamu da ciwo, shi kenan kawai sai dai hausan yara da baya da baya a mu ba ba mu ba don mutuwa za kai. kuma ciwo ne na sabo Allah ciwon su daban fitina su daban halakan su daban kala abu salafi wani daga cikin magabata yake cewa ra'aitu la'abda mulkan bainallahi subhanahu wa baina shaitan ni na ga bawa yashe ko kaye tsakanin Allah da shaitan bawa mutum haka ike yashe adamu haka na yake tsakanin Allah da shaitan to mu ya su gaba da haka ne Allah na kiran mu Allah na nuna mana ta hanyar manzanni da hanya ku dawo ku dawo wancan shaidan ni kai na yi min rashin kunya a kan ku saboda na halicce ku yi min tsorin kai yi min rashin kunya to kuma masa azaba bai zo ba kar ɗauke shi kar kunya kunyata ne ku biyo ne ga kaza in kun mutu sai in kai ku kaza sai in muku kaza sai in muku kaza shi kuwa zai ɗanɗana kuɗarsa za ku ga yadda zan masa Tun ji da ya yi muku haka za ku ga yadda za mata sai mutum ya yanke daga Allah ya kulla alaƙa da da nan dole kuwa duniya wannan na aukuwa kana neman ka nuna mutum ga gaskiya ga kaza sai ga yanke daga kai ya kulla alaƙa da wanda kake nuna masa zai cuce shi sai wannan mu'amalan ka zaune da ita ba dukkan manya dai da suke kallon yau da gobe za ga mutum kana neman ka fita shi daga hadari kana neman ka dora shi akan hanya kana neman ka yi wani zai halaka ka wani fa ga abin da yake nema da kai sai ke yi banza da kai ke tun ba ko mai sauka lafiya fa in araba fa in araba Allahu anhu ba mutum na tsakanin Allah da shi ba idan Allah ya ɗauke kai gare shi ta wallahu shaitan mutum bawa na yanke alaƙa daga Allah shi ɗan ya samu misali ana ce hayya ala salam sai ka tafi harkokinka shi ɗan ya samu shi ɗan ya samu ana hayya ala salam sai ka juya babban ka ka sake shiga cikin kai kwanciyarka shi ɗan ya samu sai an tashe ka akwai wanda za a tashe shi kuma ya sake kwantawa akwai wacce za a tashe ta ka ɗan mutum ka tashe shi sau uku bai ta baya tashe a saka gyara shi ta sai kora ta daga ai kora kai dai ka ci gaba da yi ma'ajirata inda ka amma daga inda ka tada mace ta kwanta ka fake ta da ita tsaya biyu uku to Allah ya jarabta ka kila ka yi wa Allah laifi da ya haɗa ka kama da ita Allah ya kaddaro ta zo ta zauna ta cutar da kai saboda ka taɓa Allah karin gumi ƙaddara ka gyara kila azabar ta ƙare ma a duniya matarka su dinga gasa ka ko ƴaƴanka su dinga babbaka ka babbaka na zuciya ba babbaka na wuta ba duk abin da kai su ba abun da dame su ko a jikin su magana ba su ba kana musu ma magana abun da ka dauko ka su daban haka ita to kana dauke kanka daga Allah shirkin ya samu wa ita wallahu in Allah ya jibince shi lam ya kadir alaihi shaitan haka ce hayya ala sama ka ɗauki buta kai alwala ka ruha ka shiga masallaci ka so talewa shaitan wa kada qala ta'ala وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس na badala. ka tuna musu ya rasulallahi lokacin da muka ce wa mala'iku an gama duk abin da za yi Allah ya ba da umarni isjudu li adam abin bashar fasajadu gaba suka faɗi kasa suka اللهم إلا بلي هي ضيع قوي Allah ba da wani yana tsaye a cikin mala'iku bai yi ba. Kana min alfihuni, Iblis, ina daga cikin aljanin da ya tawaye an amri rabbi. Eh, wani wajen Allah bai bashe wacce, ne ya hana maka aikar sujada lokacin da ba da umarni. yace a'a ana khairun minhu khalaqtani min nari wa khalaqtahu min yi, ni fakatuna ba to Allah ma bai sade ba ka halicce ni da ni daga wuta ka halicce shi daga abin nan daga tabo ya za a yi wuta ta yi sujada wa tabo Allah ka yi zalunci sai abin da dokta azan ya zai tabbatar da wanda ya zauna yana shari'a tsakanin Allah da shaidan idan ta babu shakka Allah ya fi shaidan a nan shaidan ke da gaskiya ya za a yi shaidan ya da daga kare kuma musulmi ne ga wannan magana a suna ta yanzu ku a ce a yi sujada wa babanku haƙi sannan wannan wanda ya ƙarfi jannar nan ka ɗauke shi abokin ka ɗauke shi mai gidanka da yanzu ana yi wallahi ya rage zo ka zama kana kallon abubuwan da ke gudanawa daga abokai da abokai sai ka ga mutum na alaƙa da maƙiyin babansa yana abotaka da maƙiyin malaminsa ana yi ka a al'adiya ma za a yi ta kasance a wurin 'ya'ya masu mutunci duk ta mai mutunci ba yadda zai yi abu wata da makin babanka ba yadda za a yi ke ƙulla ƙamana zamantakewa da makin malaminsa burewa ƙarya ne ba malaminsa ne ba to kada wannan in ka cilla shi so ka duba fa ba ka dubi shaidan tsakanin shaidan da adamu da Allah Allah ya tajjanta babanmu ya ce ai su jada shaidan yace ba zan yi ba sannan ya zo ya hayayyafa kuma yanzu mu raka wanda za mu kulla alaƙa da sosai da shaidan da fa kai bi isa lil zalimin bi Allah a hu yanzu ku da hankalinku za ku ɗauki shaitan wa auliya a min duni wani qaulullah wa hum lakum adu makiya ne fa gare ku ne na badala bisa badala bizzalimi kai canji yi muni ga zalimi ka canza mahalicinka da wanda bai halice ka ba in ba ya ku don za ku ce a ƙara yadda kuka shiru da